To ‘yan uwana mata ga wani sirri mai suna zo mu sasanta. Duk iya taurin kan namiji, duk iya ji da kansa, bayan ya ringa miki ihu ya nuna jin daɗinsa ko laifi ya miki dole da kansa zai neme ki sasanci. Babu wata mace a duniya nan da ta isa ta raba ki da shi. Zo mu sasanta sirri ne na mallaka. Mun yi shi ya fi ƙarfin ƙwaya dubu. Domin ‘yan sari da masu sayan ɗaɗɗaya, tsakani da Allah wannan sirrin yana da masifar kyau. malamin da ya haɗa shi mai ilimi ne mai ilimi mai kuma taimakawa 'yan uwa mata akan matsalolinsu ko kasuwa wannan sirri bai samu tafiya ba gashi nan an kammala shi wato zo mu sasanta maganin da za ki yi wa namiji hukunci san ranki maganin da zai sai miki daraja matsayi muruba ɗaukaka sannan ga dare ɗaya wanka goma dare ɗaya wanka goma maganin da zai saya wa mace girma na mallaka ne sahihiyar ingantattun mallaka sannan ne ga kuma wannan maganin miji mai rowa wato kun san ayu sirri ne dan bala'in sirri mai kyau to da ayu da sauran sinadaran haɗi aka haɗa aka sarrafa wannan sirri mai suna maganin miji mai rowa komi makonka kenan komi makonka maganin miji mai rowa gashi nan ya fi guda dubu biyar ya fi guda dubu biyar don masu sayan ɗaɗɗaya da masu sari yana da matuƙar kyau yana da inganci magani ne na kwarai magani na matsi wanda zaki saka mai gida na yanda kika san wuta ta ja mutum ya makale ya kasa fita in mai gida ya shiga haka zai kasance saboda zai ji duk duniya in an ci a raba ki da shi ma an kashe shi ya mutu bai da rayuwa tsakani da Allah yana yi shi ya samu ka yi shi sama da dubu biyar amma wannan na san ko wata ɗaya ba zai ba zai ƙare sannan ne ga wannan sirrin mai suna baƙin aiki sama zali dama baƙin aiki sama da dama sirri ne da ke ƙwato wa mace yanci sirri ne tabbatacce wanda yadda kika san kin ɗauki hayar kafintoci sun buga maki katuwar kujera mai ƙafa hudu a tsakiyar zuciyarsa za ki zauna dangalgal zama na har abada zaman da babu wata mace da ta isa ta iya gingide kujerar nan ta sauke ki daga zuciyarsa kin zama sarauniya mai mulkin zuciya da rayuwa baki daya shi ma ga nan ya fi guda dubu uku masu sayan ɗaya da masu sari baƙin aiki sama zali dama aiki na ƙwarai mallaka mai kyau tau ga kankan mallaka ɓangaren gumba kuma babu wata gumba ta baki baki shiya ta kankan mallaka gumbar da ke sa nan take ki sha yanzu ruwa yanzu aiki kamar yankan wuka bangaren gumba dai ta mallaka gumba kuma ta mallaka to babu irin wannan gumba sabon haɗi ce tsakani da Allah in dai kin gwada zaki yaba zaki ba ma wasu labari sai an gwada akan na kwarai sannan ne ga kuma al'ajabu wasu suna ta cewa baban gidan muna ta jin labarin al'ajabu amma zai shirme ne sai da muka sai na wurin kamar gano lalle sirrin ashe gare ku yanki cibi to ai kun san mu zamfara mu ke haɗa sirri ha wasu su kwaikwaya ga al'ajabu nan don masu sayan ɗaya da masu sari ko fita kasuwa bai fara ba saboda wancan da aka ya ƙare ga sabo al'ajabu wato wannan al'ajabu gama duniya fa a yanzu hayaƙi dai hayaƙi ba a samu wani magani wanda ya kai darajar wannan ba saboda magani ne wanda duk iya faɗin mai faɗa duk iya rubutu mai rubutu ba isa a rubuta ko a faɗa ma ainihin sirrikan da ke cikin wannan al'ajabun ba sai dai an gwada kawai ga dambun nama ga daɗi kuma ga aiki ainihin dambun nama wanda ya ji magani kina fara tauna za ki ce tabdi jam lalle wannan dambun nama ni kaina na ji ina sha'awa kaina da kaina to walantana mai gida dan jakar uba to akwai na nono na duwawu na infection na mallaka